Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan daga karshe.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman su. A Najeriya ƙungiyar Sislak ta yi gargaɗi kan wani batu na ɗage zaben shekara ta 2023. iran ta kara jaddada goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar syria manchester united ta doke manchester city a wasannin premier da ci biyu da daya tons kuma ga labaran da ke dake kungiyar sun ido a kan ayyukan majalisar dokoki a nigeria sislak ta yi kira ga masu ruwa da tsaki a najeriya din da su daina batun yiwuwar dage babban zaben shekara ta 2023 babban daraktan kungiyar malam awul musa rafsanjani shine ya bayyana hakan da ce hakan zai jawo babbar matsala ga tattalin arzikin najeriya rafsanjani ya ce a ganinmu irin waɗannan kalamai ba su da wani tasiri sai ma jawo barnata dukiyar al'umma da cikawa makiya demokuraɗiyyar burinsu na ganin ba a gudanar da babban zaben ba don haka muna ganin bai kamata a bari haka ta faru ba kuma akwai bukatar baiwa jami'an tsaro da na hukumar zaben wadatattun kayayyakin aiki da kuma ɗaukar matakai da za su taimaka masu wajen kalubalantar irin waɗannan lokuta na zaɓe in ji awal musarar sanjani ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta ci gaba da bada cikakken goyon baya ga kasar syria domin fuskantar kalubale da yake a gaban kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya bayyana hakan ne a wata ganawa da yi da shugaban kasar syria bashar al-assad a yammacin jiya a birnin damascus farar kasar ta syria amir abdullahian ya yi maraba da fadada hulɗa da take tsakanin kasarsa da kuma syria yana mai bayyana wannan batu da cewa yana da matukar muhimmanci ga kasar ta iran da kuma syria da kuma kasashen yankin gabas ta tsakiya sannan kuma ya bayyana cewa daukar irin wannan mataki na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin kasashen yankin shi kaɗai ne mafita wanda kuma zai karfafa al'ummomin yankin da gwamnatocinsu majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa don ceto yara fiye da miliyan 30 da ke fuskantar barazanar cutar yunwa a ƙasashe goma sha biyar wanda ake fama da matsalanciyar yunwa daga ciki ko har da najeriya sanarwar da sassan lafiya da abinci sanarwar da sassan lafiya da abinci da kuma kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya guda biyar suka fitar sun yi gargadin kan cewa matukar ba dauke matakai da suka dace ba to ko shakka babu ya rufe da miliyan talatin za su fuskanci cutar yunwa makon rashin abinci mai gina jiki sanarwar ta majalisar ɗinkin duniya ta zayyano ƙasashe waɗanda za su fuskanci wannan matsala cike kuwa har da afghanistan burkina faso chadi jamhuriyar demokuraɗiyyar congo baya ga habasha da haiti da kenya da madagascar sai kuma ƙasashen mali niger nigeria somalia sudan ta kudu da kuma sudan gami da kasar yaman to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran amurka ta yi shalin cewa ta wara tukuci na dala miliyan goma ga wanda ya bayyana koyar mutumin nan da yake tsaya harin otal din da aka kai a kasar kenya a shekara ta 2019 wanda ya kashe mutane fiye da ashirin ciki har da amurkawa da kuma jami'an tsaro amurka ta bayyana sunan mahmud abdi aden a matsayin wanda ya tsaya harin na ranar goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu goma sha tara wani kuma shine jagoran mayakan kungiyar shabab a somaliya lamarin da yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan amurka ta sanya irin wannan tukwici a kan ma'allim ayyam shugaban shabab reshen kasar kenya yanzu da ya ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta yi shi ladan dala miliyan goma ga shugabannin kungiyar ta shabab su biyar a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta lallasa takwararta ta manchester city da ci biyu da daya a wasan hamayya da kungiyar biyu suka ke cire ni a filin wasa na old trafford manchester city da ita ce ta fara suka kwallo ta farko a ragar kungiyar kwallon kafa ta manchester united da masu dai manchester city haka ta bata kai ga cimma ruwa ba bayan da dan wasan kungiyar kwallon kafa na manchester united din ya farke saura minti goma sha biyu a tashi wasan daga kasancewar marcus rashford a cikin da'irar satar gida minti hudu bayan haka kuma rashford din ya kara kwallo ta biyu wanda hakan ya baiwa manchester united din damar lashe wasan ta jama'a masu karshen labaran duniyar kenan To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a fitowa ta ƙarshe dangane da wato yadda amurka ta rika kifar da gwamnatoci a yankin kudancin amurka ko kuma yankin latin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai kasance. a cikin shirin da ya gabata na duniyar mu a yau mun bijiro muku da magana akan yadda amurka take kifar da gwamnatocin da ba su yi mata daidai ba ko ba su yin biyayya a gare ta a cikin yankin kudancin nahiyar ta amurka biyayya tana nufin yin aiki da salon tattalin arziki na amurka da kare manufofin amurka ba manufofin wannan kasar ba ƙoƙarin kifar da gwamnati lula da silba na ƙasar brazil da kwanan nan ne aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa wanda magoya bayan tsohon shugaban ƙasar da ya faɗi a zaɓe jihar marcias bolsonaro suka yi shine ya sake ban bankaɗo da wannan magana dubban magoya bayan bolsonaro ne dai suka kutsa cikin gine-ginen majalisar dattijan ƙasar kotun koli har da fada shugaban ƙasa a wani yunkuri da ake gani na cewa wani sabon salo ne na son kifar da gwamnati wannan abin da ya faru da kuma wanda ya faru a cikin kasashen amurka ba da daɗewa ba kamar argentina da peru sun sake dawo da mutane tunani akan abin da Amurka ta rika yi a cikin karin da ya shuɗe na kifar da gwamnatoci a wannan yankin mun kuwa lissafo ƙasashe har guda bakwai da amurkan ta taka rawa ko dai kai tsaye ko kuma ta bayan fage wajen kifar da halattattun gwamnatoci a cikinsu shugaban kasar bolivia wanda shi ma aka kifar da gwamnatinsa ta hanyar makarkashiya ivan morales ya ɗora wa amurka alhakin abin da ya faru a cikin ƙasar brazil a kwanan nan hakanan abin da ya faru a peru inda ta hanyar amfani da kotun kasar aka tsige halittaccen shugaban kasa sannan kuma jami'an tsaro suka kama shi suka yi awon gaba da shi nan take irin haka ta faru a can kasar argentina da a kwanakin baya aka sauke mataimakiyar shugaban kasar daga kan mukamta kuma aka tsare ta a gidan kurkuku morales ya ce duk hannun amurka ne a cikin wannan makarkashiya domin ko waɗannan gwamnatoci ne ko shugabanni waɗanda suke adawa da siyasa amurka ta danniya da kuma sarrafa tattalin arzikin waɗannan ƙasashe ko kuma yadda amurkan take ɗauka su a matsayin tamkar wani bayan gidanta take da haƙƙin jibga bolar da ta ga dama a ciki a cikin ƙasar brazil bayan abin da ya faru a ranar tara ga watan janairun nan an fara magana a kan da amurkan ta taka a ciki domin a daidai wannan lokacin kuma ma har yanzu jagoran 'yan hamayyar wanda kuwa mutanensa ne suka yi boran suka kutsa cikin majalisu da fada shugaban kasa a yanzu haka yana canza zaune a amurka kuma mutanen brazil din sun kwana da sanin cewa amurkan ta taka rawa wajen ɗaure silba da lula bayan zaben bolsonaro da yake kiran kansa da shine donald trump din brazil daga ranar da aka sanar da sakamakon zaben shugaban kasar brazil na wannan karan wato talatin ga watan oktoba shekara ta 2022 kuma ta bayyana cewa bolsonaro ya sha kayi sannan kuma lula da silba da fito da kurkuku ya lashe sai donald trump ɗin brazil ɗin ya fito fili ya bayyana cewa halin da aka shiga ciki zai kai mu ne zuwa ga sakamako guda uku wato ɗaya cikin uku ko dai shiga kurkuku ko samun nasara ko kuma mutuwa watakila lokacin da bolsonaro din ya yi bayani ba a gama fahimtar abin da yake nufi ba akalla waɗanda suke ba su bin siyasar brazil sai yanzu da aka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin silva da lula ta hanyar amfani da buran mutane magoya ban bolsonaro wannan taken da ya bayar guda uku ɗaya daga cikinsu ya fito fili sai dai yadda a cikin gida da kuma daga waje aka nuna goyon baya ga silba da lula ya tabbatar da cewa abinda bolsonaro din ya yi nufi bai samu ba wato bai kai ga nasara din ba watakila kurkuku ne yake jiran shi a nan gaba watakila abinda ya bai wa wasu manazarta mamaki a wannan lokacin shine yadda a zahiri a wannan karin amurkan ta fitar nuna goyon bayanta ga gwamnatin lula da silba alhali har gabanin wannan lokacin da kaɗan kuma da sawa'i tana tare da bolsonaro da nuna masa cikakken goyon baya a wani rahoton wanda aka fitar da shi a cikin amurka ƙarƙashin buƙatar da wasu mambobi na majalisar dokokin ƙasa suka nuna an yaya kallabin yadda amurka ta shiga damo da mu cikin kifar da gwamnatin lula da silba da aka yi ta hanyar zarginsa da cin hanci da rashawa aka kuma yi amfani da hakan aka ɗaure shi daga baya amma daga baya kuma sai kotu ta yi watsi da wannan tuhumar bayan da ɗan koran amurka bolsonaro ya riga ya hau kan kargar mulki dama dai an bijiro da batun cin hanci da rashawa ne akan lula da silba domin a kayar da shi a zaɓe da kuma aka iso wajen sai aka rufe magana baki ɗaya rahoton da amurka ta fitar ya yi kallabi da cewa kama daga ministan shari'a na kasar brazil wato na baya sergio moro zuwa kan babban mai shigar da kara na gwamnatin kasar delton da langnol duk suna da alaka ta kai tsaye da kungiyar leƙen asirin amurka cia suna kuma da layukan waya kai tsaye da suke tuntuɓar juna domin ɗauka umarni akan abin da amurkan take so su yi bayan ya yi kallabin wannan sirrin ne dai jaridar nan ta ƙasa faransa le monde ta bayyana abin da ya faru da cewa abun kunya ne mafi muni a harkar shari'a wanda ba shi da tamka a tarihi rahoton ya kuma ƙara da cewa tun a shekara ta 2007 ne dai ma'aikatar harkokin wajen amurka tare da hukumar bincike ta 'yan sanda ta amurkan fbi suka amince da kafa wani kwamitin bincike na haɗin gwiwa a ƙarƙashin wani ƙwararre a kan wankiyar kuɗi da kuma ta'addanci wannan kwamitin na amurka zai kuma ƙunshi wasu alƙalai na ƙasar brazil ɗin da suke aiki daga can brazil ɗin kuma zai zamanto ofishin jakadancin amurka a brazilia shine da kula da wannan kwamitin wannan binciken ya tabbatar da cewa kokarin kifar da gwamnatin silba ba daga lokacin donald trump ya faro ba ya riga ya shi kuma manufar hakan shine hana masu ra'ayin sauyi hawa kan kujerar mulki a brazil da ma wannan yankin baki daya wato dai anguli ce ta koma gidanta na tsamiya inda amurkan ta farfado da tsohuwa al'ada ta kifar gwamnatoci da ba ta so waɗanda kuma ba su yi wa siyasar tarakiya a kudancin amurka bayan da aka shirya wa da silba makarƙashiyar kawar da shi daga kan mukamin shugabancin ƙasa an saka wato an saka wa moro da naɗa shi ministan shari'a na ƙasa brazil saboda rawar da ya taka wajen kifar da gwamnatin lula da silba abinda ya biyo baya shine amurka ta yi amfani da wannan ministan shari'ar na brazil da ta dora a kan mulki a madan koranta ta buɗe bincike akan harkar cin hanci da rashawa na hawahami kan kamfanin man fetur na ƙasar brazil manufa kuwa ita ce ɓata sunan wannan kamfanin sannan kuma da raunana shi saboda hakan ya zama masomi na baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar shiga su dama a harkar man fetur da makamashi. dama dai shugaban kasar ta brazil dan kuran amurka bolsonaro ya yi wa amurkan alkawari cewa zai ba wa kamfanoninta dama wajen sa hannun jari a fagen makamashi a cikin kasar kuma su ne ma za a ba fifiko wannan ne ke nuna mana dalilin da ya sa amurkan ta rika nuna cikakken goyon bayanta ga gwamnatin bolsonaro take kuma fada da masu ra'ayin sauyi da ba su son handama da kuma danniya irin ta amurka musamman a wannan lokacin da akwai gwamnatoci guda bakwai a cikin yankin kudancin amurka da dukkaninsu masu ra'ayin sauyi ne waɗanda ba yaran amurka ba ne kuma suke fada ma da siyasar ta ta daniya To masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan batu da muka buɗe ya zo karshe ba za mu dasa a fitowa ta gaba da yardar Ubangiji. kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa a sumayya shiriyar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal yam jali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro garin malam da yakuba mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da isa ka mai sade kadora daga ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatun BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Jihar Jihar Tawa mazaunin kasar Cote d'Ivoire. Eh, da farko zan gari yan uwa da amina arziki. Ina gaida abokina Harashi Angon Wari Lawai Tudu mazauni kasar Birkina Faso. Ina gaida Ibrahima Nomo mazauni kasar Senegal. Ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso. Ina gaida da muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin ƙasar burkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin kasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin ƙasar cote d'ivoire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tehran Hausa. Radio mai dambon albarka. Ana muku fatan alheri. Farko suna sunana Ibrahim Bukari wanda aka fi sani da Ibrahim Fodar mai zaune da magaram. Masha Allah. Ana saban dama gasa yi su bifi dubun gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Farko na gare tasiru unguwar tudu ko sanin su madattai akwai su madattai na agwa mai faci da turo mai sansu akwai yakuba mai aski akwai da zuman tagasi mutu baba ya lefe baba ya siniya akwai inusa makiyayi akwai murtala mt umar taku. shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kowa masu sauran a radio na mai al'umfin albarka sako daga ibrahim polis tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio za ta yi tana tare da shi ta tare daga nan agarsu jamhuriyar nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama mai ka sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da amina arziki kamar su isuf maɗattai sannu su maɗattai su banzema a nan birnin agadas alakasim a nan birnin agadas alakasin babali ma a nan birnin agres ina musu fata alheri alheri kamar su ilis prezi na fada ra'ayin zuci a nan birnin agares kamar su kadora digaje dan fulani wurashi kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria sumayya abubakar kasar nigeria yana musu fata alheri zuwa gare shi mushe sheba ana ci mishi tana a nan birnin zandar na mishi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin eh, daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar murya musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a bani dama yawan gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma hussein estar ga kwalliya da magajin na sagiri iska baban salmai zandar da hamisu mai martaba larewa su sumayya abubakar jihar kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka malam hassan barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da uzair dan malam nan mazabni a garin maradi niger Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na muryar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da Abubakar Safiyan ba ɗalibi a Jami'ar Abdu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura da gadan filanin Warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo bukar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidu bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga karshe dai ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum rahmatullahi wa sashen Sashi na biyu cimila jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatta da bagarba jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da yake karshen mako ne yana so ku bani dama yi gaishe gaishen wada bukar ziki da farko yana gaida duka ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu shigarin madatta akwai shugaban ila mai kantiri shayi garkin daura inda madatta gaida armawa mai liki ne bakin samiyar polis da magaram ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula madatta ina gaida maki jiji madatta maɗattai ina gaida kano rasta maɗattai akwai baba walcom maɗattai ina gaida lorano wanda yake anan garin maɗattai akwai ashir amadu garin maɗattai ina gaida sanda umaru wanda yake maɗattai mazanin kwatanu ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi jagaba alherin allah kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na maɗattai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai sauraro da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ba ina gaida dukkan yan gyar maratai baki ina gode sashi hausa na bh mai magana isu ne maratai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai fita shi na. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasu mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara da charlie boy wanda ke Brigade Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da biyu amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun kara sanar da masu saurare cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar da aka saba a cikin shirin na yau za a ji cewa dai muhammadu ya kama hanyar sata zuwa jami'a a ƙasa kamar yadda ya saba yi kuma abin da ya rage masa kamar rabin awa ne ya isa jami'a domin halartar darasansa a cikin aji kamar da yadda ya saba amma ya ga wata mata a gefen titi daga alama tana cikin damuwa matuƙa kamar tana neman wani abu wanda ya ɓace mata muhammadu ya yi magana tare da wannan mata domin jin menene ya faru da ita sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin ajiyar ta kaya da kuma abin da ya jawo tsaikon wannan mata da kuma abin da muhammadu ya ce mata a lokacin da yake tattaunawa tare da ita amma kafin lokacin sai an fara jin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya, a tattaunawa kamar haka. شما دیدید؟ کی کاگنی؟ شما ندیدید کی بکگنی با کیف پول جکر کودی متاسفانه بنجر دادی با من دیدم نی نگنی من ندیدم نی بنگنی با کیفتان جکر که شما گم کردید کی کابتر من گم کردم نی نابتر کجا اینا او بود شی یکسن چی همین جا ادهی دینا این کیف ونن جکا اما sai dai al'on yanzu on shap a wancan dare polis ɗan sanda shoma goftid kai ka faɗi man goftam ni na faɗi man na goftam ni ban faɗi ba چون دومین آنجا اچن حتما تبس شما بگویید کی کپدی راستی هکنی چه رنگی سبز وچه کلا کوچک قرمه کارت کاتی در کیفم اتکن جکتا پیشه وجن پیشه پلیس وجن دنسنده شما بروید کی کتفی ان الله اذن الله یا کیفتان جکرکا زود دساوری او شی پیدا گانووا پیدا شود زا گانوتا او کمک می کند شی زی تیمکه madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a je tattaunawa yadda ta gudana tsakanin muhammadu da wannan mata. سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ نه متاسفانه من ندیدم کیفتان را گم کردید؟ بله کیف پولم را گم کردم کیف پولتان کجا بود؟ همینجا در این کیف بود اما الان نیست به پلیس گفتید؟ نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم پلیس آنجاست حتما به پلیس بگویید راستی کیفتان چه رنگی بود؟ کیفم سبز و کوچک بود یک کارت هم در کیفم بود پیش پلیس بروید امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود انشاءالله پلیس حتما به من کمک میکند بله او حتما به شما کمک میکند To madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma sai a saurare ta tattaunawar amma da fassararta a cikin harshen Hausa. سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ سلام علیکم ملا کی بک گاوتا جکار کودی با؟ نه متاسفانه من ندیدم کیفتان را گم کردید؟ آآ کش بنگنی با که بتر دا جکر کنی؟ بله کیف پولم را گم کردم ای na ɓatar da jakar kudi na. Kife Pulaton ko Jobut? Ina jakar kuɗin taka ta kasance? Hamin jo darin kif bud, amma al’on nist. A daidai nan, ta kasance a cikin wannan jaka, amma yanzu babu ita. Be polis koftid? Ka gama 'yan sanda? نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم آآ ban gama 'yan sanda ba, domin kuwa ban ga 'yan sandan ba. پلیس آنجاست. حتما به پلیس بگویید. راستی کیفتان چه رنگی بود؟ ɗan sanda a can yake, tabbas ka gama ma ɗan sanda. Wane launi jakar taka take da shi takamaimai? کیفم سبز و کوچک بود یک کارت هم در کیفم بود جکاتا mai launin kore kuma ƙarama ce, akwai kati a cikin jakata. پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. je wajen ɗan sanda. Ina fatan da sauri za a gano taka. انشاءالله پلیس حتما به من کمک می کند. ایدن الله یا یرده ان سنده زی تیمکا منی تبس بله او حتما به شما کمک می کند ای شی تبس زی تیمکا کامکا. To madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa da yadda ta gudana kafin mu rufe shirin baki ɗaya sai a ƙara sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa da aka saurara. شما دیدید؟ کی کاگنی؟ شما ندیدید کی بکگنی با کیف پول جکر کودی متاسفانه بنجی دادی با من دیدم نی نگنی من ندیدم نی بنگنی با کیفتان جکرکا شما گم کردید کی کابتر من گم کردم نی نابتر کجا اینا او بود شی یکسن چی همین جا ادیده نه این کیف ونن جکا amma sai dai al'on yanzu on sharp a wancan dare police ɗan sanda shoma guftid kai ka faɗi man guftam ni na faɗi man na guftam ni ban faɗi ba چون دومین آنجا اچن حتما تبس شما بگویید کی کپدی راستی هکنی چه رنگی سبز و چکلا سنوا کوچک قرمه کارت کاتی در کیفم اتکن جکتا پیشه وجن پیشه پلیس وجن دنسنده شما بروید کی کتفی ان الله اذن الله یا کیفتان جکرکا زود دساوری او شی پیدا گانووا پیدا شود زا گانوتا او کمک می کند شی زی تمکه madalla an dai riga an ji yadda ta kaya a cikin wannan tattaunawa. Kuma Muhammadu ya riga ya nuna wa wannan mata 'yan sanda domin su taimaka mata wajen gano abin da ta ɓatas. To domin jin yadda ta kaya sai a kasance tare da mu a mako na gaba a cikin shirinmu na 33 kenan. To amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Rajifur wanda shi ne haɗa shirin a fefe kamar da aka ji shi ni kuma Abdullahi Salihu Katsina kasance ta da ku a cikin shirin nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun rahoton da mujallar Foreign Policy ta kasar Amurka ta fitar ne kan hasashen matsalolin da kasashen nahiyar Afirka za su fuskanta a wannan shekara ta 2023 da muke ciki ciki har da durkushewar tattalin arziki da bullar rikice-rikice da sauransu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mujallar kasar amurka mai suna foreign policy ta fitar da wani rahoto da ta wallafa da ya kunshi muhimman batutuwan da ake fata da kuma abubuwan da ake hasashen faruwarsu a nahiyar afirka a wannan shekara ta 2023 da muka shiga rahoton ya yi karin haske kan rikice-rikice da dama da suke addabar wasu ƙasashen nahiyar afirka musamman na bakaken fata wasu daga ciki na iya ƙara janyo taɓarɓarewar matsaloli a shekara ta 2023 2023 yayin da wasu kuma za a iya shawo kansu tare da magance su rahoton wanda wakilin mujallar foreign policy nesmut gadabamosi ya shirya kan halin da ake ciki a nahiyar afirka inda a ciki ya tsokaci kan yanayin siyasar kasar tunusiya musamman yadda gwamnatin kasar karkashin shugabancin kai sa'id ta kama hanyar komawa kan tsarin mulkin kama karya mujallar ta ce tunusiya na gab da fadawa cikin matsalar talauci da fatara masu munin gaske kuma wannan shine abin da ya ingiza mutane masu yawa kokarin yin hijira zuwa kasashen yammacin turai rahoton ya kuma yi nuni da cewa akwai yiwuwar yanayin tattalin arziki ya kara taɓarɓarewa a ƙasar a wannan shekara ta 2023 kuma asusun ba da lamuni na duniya imf ya ɗage zaman taron kwamitin gudanarwarsa na yin la'akari da ba da lamuni ga ƙasar tunisia wanda aka shirya gudanarwa a ranar 19 ga watan disamban shekarar da ta gabata domin haka kasafin kuɗin ƙasar da sauye-sauyen tattalin arziki na shekara ta 2023 ba a tsare suke ba kawai dai an yi hasashe ne musamman kan kuɗaɗen da za a samu daga haraji hakanan mujallar ta yi hasashen cewa hawan farashin kayayyakin abinci da ɗimbin matsalolin tattalin arziki sakamakon hauhawan farashin kayayyaki za su sanya 'yan tunisia su fito zanga-zanga kan tituna a shekara ta 2023 don nuna adawa da mulkin kai sa'id har ila yau rahoton mujallar foreign policy ta kasar amurka ya yi nuni da cewa najeriya na tsaye a bakin wani rami mai zurfi saboda dambaruwar siyasa da taɓarɓarewar harkokin yanayin siyasar kasar tun kafin lokacin zaben shugaban kasa baya ga matsalar tattalin arziki da rashin tsaro a kasar wakilin mujallar ta foreign policy ta kasar amurka ya ce tsammanin matasan najeriya masu kaɗa ƙuri'a waɗanda suka kai kimanin kashi 85 cikin ɗari na masu da ƙuri'a da suka yi rajistan sunayensu a jerin zabuka masu zuwa a ƙasar musamman yunkurin matasa na ƙoƙarin kawo canji a fagen siyasar ƙasar a watan fabrairun wannan shekara sai dai kuma sabon shugaban da zai hau kan karagar mulkin najeriya akwai jerin rigingimu da kalubale da suke jiransa waɗanda suka hada da yawan rashin aikin yi tashe-tashen hankulan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin diddigin ayyukan cibiyoyin gwamnatin ƙasar musamman sama da faɗi da makudan kuɗaɗe da ake warewa domin gudanar da ayyukan raye ƙasa sannan a cewar mujallar ƙasar ta amurka akwai tsananin damuwa da fargaban kallon yiwuwar yadda kungiyoyi da ke dauke da makamai za su kawo cikas ga zaben da za a gudanar a sassan kasar najeriya a wannan shekarar da muke ciki kamar yadda rahoton ya yi hasashen cewa najeriya za ta fara fuskantar matsaloli a shekara ta 2023 saboda taɓarɓarewar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen china da rasha da kuma ƙasashen yammacin turai saboda najeriya ta dogara kacokan ne kan lamunin da take samu daga ƙasar china da kuma makaman kasar rasha amma tana fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin turai mujallar foreign policy ta kasar amurka ta bayyana cewa a halin yanzu somaliya ce ke kan gaba a jerin sunayen hukumomin ba da agajin dan adam na duniya a wannan shekara ta 2023 a rahoton da kwamitin ceto na kasa da kasa ya fitar kuma sama da kashi 40 cikin 100 na mutanen somaliya a halin yanzu haka ko kuma nan ba da dadewa ba za su buƙaci taimakon abinci sakamakon fari da ya addabi kasar tun a shekara ta 2020 duk da haka har yanzu hukumar ƙasa da ƙasa da ke da alhakin kula da masifar yunwa a duniya bata bayyana mummunan halin da ake ciki a somaliya a matsayin yunwa ba sai dai hukumar ta yi nuni da cewa a yankin ƙahon afirka ana fuskantar fari mafi muni a cikin shekaru arba'in da suka gabata inda kusan al'ummar somaliya miliyan bakwai da digo takwas ke fama da karancin abinci kamar yadda hukumar ta ce rashin damuna a karo na biyar a jere ana sa ran zai janyo wa mutane miliyan takwas takwas da uku ko kuma rabin al'ummar ƙasar fadawa cikin wahala saboda tsananin yunwa nan da tsakiyar shekara ta 2023 a kazalika mujallar foreign policy na saran cewa zaɓukan shugaban ƙasa a ƙasashen afirka da suka haɗa da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo da liberia da kuma zimbabwe za su koma fagen dambaruwar siyasa mafi zafi a shekara ta 2023 rahoton ya kuma taɓo batun wanzar da zaman lafiya da sulhu mai wuyar gaske a ƙasar habasha inda ya ce an dakatar da faɗa ne tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar da 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front da ke shira arewacin ƙasar bayan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen buɗe wuta a tsakanin su kuma an cimma yarjejeniyar ce a watan nuwamban bara amma har yanzu akwai cikas wajen ganin an kawo ƙarshen yakin basasa na dindindin da yankin ya ɗauki tsawon shekaru biyu ana yin sa a habasha rahoton mujallar ta foreign policy ya kammala da cewa akwai alamun samun nasarar sasantawa na dindindin tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awarin tigray musamman ganin kafin dakatar da buɗe wuta lardin na tigray ya fara tunkarar matsaloli da suka shafi jin kan dan adam kuma babban abin da ya kamata prime ministan habasha abiye ahmad ya sa a gaba a wannan shekara ta 2023 shine mayar da hankali wajen buɗe fagen tattaunawa kan bukatun lardin da kuma yanayin tafiyar da harkokinsa dangane da batun matsalar tattalin arzikin kasar tunisia da mummunan halin da ke tunƙarar ta a fagen harkar tattalin arziki a cikin 'yan kwanakin nan kungiyar masu masana'antu da kasuwanci ta kasar ta yi gargadin cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari lamarin da ke nuni da cewa kasar tana buƙatar ɗaukar matakin ceton gaggawa domin fitar da ita daga halin tsaka mai wuya da take daf da afkawa inda kungiyar masu masana'antu da kasuwanci a tunisia ta bayyana cewa sabon kasafin kuɗin wannan shekara da shugaban ƙasar kai sa'id ya amince da shi a matsayin kasafin kuɗi ya dogara ne kacokan kan kuɗaɗen haraji kamar yadda ƙungiyar 'yan kasuwa ta ƙasar tunusiya ta nuna rashin jin daɗinta game da tsarin kasafin kuɗin bana a ƙasar duba da cewa tsarin ya ƙunshi tanadin da bai dace ba kuma zai ƙara jefa ƙasar ce cikin ruɗani da barazana ga kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙara durƙusar da su kamar yadda a batun siyasa musamman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya da suke tunkarowa da matsalolin tsaro a kasar najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta yi gargaɗin cewa babban zaben kasa da ke tafe kan iya gamuwa da babban kalubalen saukewa a wasu mazaɓin kasar idan matsalar tsaro ta ci gaba da addabar wasu sassan najeriya shugaban cibiyar ba da horo ta hukumar zaben farfesa abdullahi abdu ne ya bayyana gargadin a lokacin duba kayan aikin horaswa na hukumar a abuja babban birnin kasar farfesa abdullahi abduzuru ya ce sanin kowa ne cewa tsaro a lokacin zaɓe abu ne mai matukar mahimmanci ga dimokuraɗiyya domin tabbatar da samun sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasa saboda haka a cikin shirye-shiryen da hukumar suke yi game da zaben shekara ta 2023 dole ne a ɗauki kwararan matakan tabbatar da cikakken tsaro ga ma'aikatan zaɓe da kayan aikin zaben da kuma hanyoyin da za a bi wajen ganin komai ya tafi kamar yadda yadda aka tsara farfesa zuru ya kara da cewa matukar ba a magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta ba lalle hakan zai haifar da soke zaben ko kuma ɗage su a mazaɓu da dama lamarin da kuma zai shafi bayyana cikakken sakamakon zaɓe abinda kuma kan iya haifar da wasu matsaloli da suka shafi kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda matsalar bullar masifar yunwa ke barazana ga dubban ɗaruruwan al'ummar somaliya a wannan shekara inda a rahoton baya-bayan nan da majalisar dinkin duniya ta fitar ke nuni da cewa masifar yunwa ya yi kamari ne tare da ta'azzara a somaliya kuma mutane da yawan su ya haura miliyan bakwai suna fuskantar barazanarta a wannan shekara ta 2023 sakamakon haka hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa tana ƙara yin tsanani cikin hanzari a ƙasar ta somaliya a cewar hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo har yanzu akwai dama da lokacin yadda za a iya tunkarar masifar tare da magance bukatun al'ummomin kasar musamman waɗanda suke yankunan karkara da suka fi fama da matsalolin rayuwa kuma daga cikin hanyoyin tunkarar masifar akwai buƙatar saka hannun jari mai yawa da hubbasa wajen gabatar da tallafi da nufin ceto rayukan mutane a somaliya ta hanyar karya lagon masifar yunwa da ta tunkaro a ƙasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya